mun lura da a waga kwamin ta sambera yara na fuskantar wasu matsaloli musamman ma matasa 'yan mata ɗaya daga matsalar da ke damuwar mu ita ce amfanin da ake da yaran wajen aikin gishiri kun san da a cikin waga karkarar mata ne ke sarrafa gishiri a gargajiyance kuma ana zarcewa sosai bisa amfani da yaran wajen aikin sakamakon shine barin makaranta kawai za ka ga yaro ya gujewa ɗaukar karatu za ku ga a cikin aji mai mai ɗalibai biyar, sai a wayi gari da ɗalibi uku kacal. Aikin gishirin ya shafi manyan garuruwa guda hudu garin Sabera da kansa, Sabera Amfan, Gayan Kaina da Liso. A cikin wa'annan garuruwan mata musamman uwa yaran na amfani ne da su. A matsayin ku na shugaban ma'aikatar kula da kare yara wace rawa ce ma'aikatar ku take takawa bisa kare waɗannan yara da ake amfani da su. Ah kwarai hakika tunda aka ba mu labarin al'amarin tun shekarar bara muka shiga fafutuka a kai saboda jigon al'amarin ya shafe mu a matsayinmu na ma'aikatar da ke fafutukar kare yara mun shiryar da wata haɗuwa da masu ruwa tsaki ga al'amarin da al'ummomin kansu da kuma mata jagororin al'ummar muka wayar da kansu dangance da aibin da ke akwai da sharuɗan da doka ta shimfiɗa mun je wurin mun gani da ido inda muka baiwa wasu 'yan matan kyauta ko da ganin aunin karatun nasu na ƙasa kwarai sosai tunda kasan bai wuce biyar ba kenan ba a cewa kasan mai kyau ne tunda kun ga wani wajen ana samun aunin kaso takwas tara to ta ganan ne muka san da akwai matsala waɗanne matakai ne kuka ɗauka a halin yanzu A yanzu haka muna canja miyau da wannan al'ummar game da wannan al'amarin aikin gishiri. Mun yi wani ɗan madaidaicin babban taro, mun ɗau ra'ayin mutane, mun ma ba da shawarorin hanyoyin mafita. Al'ummomin su kansu sun ba mu shawarar abin da ya waje ba a yi, kamar batun kimiyyanta aikin gishiri, a taimakawa matan a ci gaba kuma da ɗaukar matakan hukuntawa. To gaskiya shine fafutukar mu na ganin kar a sake fuskantar wannan al'amari na amfani da ake da yara don yaran su ci gaba da zuwa makaranta. Pour que ces enfants-là continuent à fréquenter